Assalamu alaikum ɗaliban da suke karatu a wannan sashi na Mahmudu Shehu English Community. Barkanmu da sake haɗuwa a ci gaban jerin karatuttukan da muka kira New English. Kuma wannan shine New English 7. Kuma a New English 7 za mu ɗauki abubuwan da muka karanta a wannan darasin wannan ajin ne a baya domin mu ƙara faɗaɗa wani loko-loko na karatu da ke ɓoye a cikinsu don haka za mu yi dubi ne in ba a manta ba a karatun da ya gabata mun yi magana a kan singular wato abin da yake tilo a turanci da ake faɗarsa da plural da kuma yadda ake mayar da shi da yawa wato jami'i. kuma mun yi nuni da cewa mafi yawancin kalmomin turanci ana ƙara musu s ne ta hanyar wato s ta hanyar in za a mayar da su plural wato za a mayar da su jam'i wato daga tilo su zama jam'i to yau kuma ga wani karatun a ɓoye da ke ciki muka fito muku da shi a wannan kalmomin da ake karawa s in za su yi plural su ne suka yawa, to a su ɗin kuma ɗaya bisa biyar wato 20% wato ashirin cikin ɗari na kalmomin da ake karawa s zan plural to su kaɗai ne idan an zo pronunciation ɗin su wato furtas shi sa muka ce pronunciation of plurals yadda ake furta plural su kaɗai ne ka ashirin bisa ɗari ko kuma ɗaya bisa biyar ɗin kalmomin turanci wanda ake sawa s su kaɗai ake sawa s ma'ana su kaɗai ne in aka sawa s ɗin take fitowa da sautin s wato sautin sa su ne misalansu su ne kamar kalmomin lips lips kalmar box sai kalmar next sai kalmar cheeks sai kalmar stomachs sai kalmar hearts sai kalmar chest to waɗannan suna ɗaya daga cikin misalai na kalmomin da idan kun ga s ɗin a jiki ba za ku faɗe ta da sautin wannan s ɗin ba Eh, eh, za ku faɗe ta ne da sautin eh za ku faɗe sautin s sa din kenan sautin sa sa din a ji sa ta fito amma 80% ko kuma hudu bisa biyar na kalmomin da suke yin plural da s a gaban a jikinsu ana furta su ne da sautin za za idan kuma ka sake ko kuma kuka sake kuka furta su da sautin sa aka ji sautin sa maimakon a ji sautin za a jikin plural ɗinsu to ku sani kun canza ma'ana domin akwai kalmar da take da da wannan sautin pronunciation ɗin ta turanci mai wannan sautin zaɗin don haka sai a kula to misalan waɗannan kalmomin da ko da kun ga s a jikinsa ana pronunciation ɗin su ne wato furta su da za plural ɗinta su ne ga su akwai iya plural ɗinsu sai ya zama ears leg plural ɗinsu sai ya zama legs legs legs in ka ce ears to wata kalma ka faɗa daban ba wannan kalmar ba sai dai ka ce ears nan leg sai ka ce sai ku ce me legs heel sai a ce heels toe sai a ce toes hair sai a ce hairs knee sai a ce knees head sai a ce heads bone sai a ce bones lung sai a ce lungs brain sai a ce brains chin sai a ce chins nab sai a ce nabs tongue sai a ce tongues thumbs thumb thumb sai a ce thumbs to wannan shi nake so kafin mu shiga aji repeat each 12 times ku maimaita kowanne ɗaya daga cikin sau goma sha biyu to da fatan shi ma kun fahimci wannan new english sabon ɗin kafin New English 8 nake fatan Allah ya sada mu da alkhairi. me in Someone that will be glad in her and often in her. Someone that will feel jealousy when you look at her. Hey!